sharruwa a cikin usulul ulum da yace wa atiqadu jami'i hadhihi al-usul fi haqqi al-ammat عالم مقام العلم في حق الخاصة لحسن وقوفهم على الأدلة وأعتقاد جميع هذه الأصول وأعتقاد وتشريع تنبأ أكن dan ce Usman Usmani ta gaba da ruwa da rahmatu fi shi da jaye ya usul dini ina cewa wa atiqadu jami'i hadhihi al-usul ainihin kudurtawa da imani da dukkanin wannan asumna da imani da bayan ke gabata to bi haƙƙin amaji ko watan alhaki wanda ya kasance a amaye da jahilai laina to kayan mukamar bi haƙƙin hasaki ya tsaya matsayin sani bi haƙƙin hasaki akan ainihin haƙƙi na malama wujudu idan baka'u muhalafa ya mu muhalafa ta mu da su hadaniya al-qudratu al-iradatu العلم الحياة السمع البشر الكلام آجلا ومريدا وآلما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما mun faɗi halihi ishirin sifatan wannan sifofi ne guda ishirin ya ji wa ala kulle mukallafin an yi arifaha wajibi na garfar baligi ka san su dukkanin mu san su eh akwai wanda kasance bai usman ya yace a yace a dan shi Usman radiyallahu anhu yace sifofi na kammala Allah ya samu mena da sifofi na kammala dukkan su wajibi ne ga Allah an kiyaye da wannan sannan sifofi da ka dukkan su koraru na ga Allah ya jahili san wannan ya isa wannan shi a matsayi ne an gane to da matsayi ne da za ka kai da kasan mujudu har zuwa karshe da da hujjoji da a cikin sa ni a hujjar samu Allah sai ka ce samu samu mahalukai ni a a akan cewa Allah samu mena ma wujita ma Allah wujita Allah subhanahu wataala sai ka ce wujudul alami samu halittu saboda bai yiwa a ce ga yake babu wanda ya shi ko wa idza sa'atu umma halaka haka wa ya la nan la ko ba ka wasu ciyawa a shi in ka kiwa nan gani a hujja kenan aka samu Allah samu samu samar kasai shi ko da jahili ka ita wannan to shi da shi usman da ce wa an qabil ni a hadal usuli kullu da dukkan wannan asulai da muka faɗi da imani dai bayan dai wujudu idan mu ka um halafa ta mu su hadaniya har zuwa ƙarshen su su ta dinnan a gane to bi haƙƙin ahmadi ga alhakin jahilai su kullu ta malam ba ta tafsiran ba to su kullu ta wasu ijmalan kayan mukamade ne ya tsaya matsayin sani bi haƙƙin hasati ga alhakin malamai hasatu ke su mutane wanda kake karantawa da su da ba ijimalan ba wasu ta da shidan to wanda sun ka gane ijimalan wata sanin su ya yi daidai da sanin wasu kare sani ta shidan bai da bambanci yace saboda ni ne yi ko ma Allah adillati saboda waya su wasu ayi wasu da kuma wasu aka hujja ba su iya tsaya su kawo hujja sai kai hujja akan samun Allah Allah mu ibdini su da lura mai ko cikin karatu na eh to karkashin wata tambaya da an kai yana tambaya da kamala da Allah bai an gaske waɗannan maganganu da aka faɗi cewa su imamu maliki sun faɗe su sannan in gaskiya na sun faɗe su maganganun da zan faɗi yanzu waɗanda an kace sun faɗe sannan in gaskiya na so mutum su shiri maganganun ka ne ya ɗaya cewa da za san alhadi su faruwa masa na biyu kuma cewa kowa ana karɓar magana ce kuma ana barin ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne aka ci magana ce a rike ta ba a yi shi to idan sa hadisu ko masadi wannan kawai na shafi'i ne radiyallahu lawan da Abu Hanifa wasu na jin da shi kamar kun asin ba kauli ne bane إذا a الحديث kuma مسلم قول sannan kuma ana rikon kaulin kowa ana da kaulin kowa in wannan magana ana da magana Allah su daidai na ta inganta wannan ana aje kowa ana aje magana kowa da magana Allah da magana Allah an kiyaye da wannan nan ana magana fahimta fahimtar kowa ana ajewa saboda fahimtar wani wani alƙur'ani yakan yi haka Allah ka bi ko ba haka Allah ka bi wanda wani kuma ci magana manzon Allah ya tanyo haka manzon Allah don yi kuka haka manzon Allah ta yi ba ko al-musib wahid mutum guda shi dace ko ko al-musib muta'addid ko ko kowa ya dace to ma ta ce kowa ya dace daidai na an kiyaye nan, amma wasu da ya dace in maluma su ka sabani da wasu ba san da akan sababa ba ba san da aka kuskure ba don haka shi ke nan magana kowa ana yake ba an gane in eh, an ka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce magana da kasance ba ta tawili ba ta da mashiga to ita aka ajiyar da kowa akwai magana Allah amma in an ka ce magana na da mashiga abinda aka ce ba take ku ba ha garin da mutakallimi min kalami bayan to wani kuma magana cikin magana shi a shirya da Allah ya faɗi magana wani ya dacewa da shiga nan abin da Allah ya nufi. ko to bayan da manzon Allah suwa na sun haddasa hibul shari'ati suwa na sun haddasa hibul ismati suwa na sun kai zamani da shi suwa na sun kai kurin muluka ne suwa na qur'ani sun fito gare su ashe kenan ba magana manzo Allah sai magana wa to ba magana sahabbai in muka taho ka fahimta in muka taho muka ce ga sahabbai na manzo Allah sun fahimci don Allah to wajibin kowa na shige fahimta sahabbai saboda duk abin da za a kawo sun yi sani ne da kuma gare su alqur'ani ya sauka matsalar na yin tara da sababin nuzuli sosai ne sannan matsalar na in amiya ce sosai ne matsalar na in hasiya ce sosai ne matsalar na in da ce sosai ne matsalar na in da ce sosai ne matsalar na in ta in amurta sosai ne an kiyaye da wannan ko yau da ana gabatar da kauri su kan kauri ko wannan shi abin da wannan ya kwace inda kai cikin a tafiya ne tushen yama a ilamin wata ina haka ya kawo ya ce idan ana magana akan fahimtoci to za mu fara gabatar da fahimtoci da sahabbai saboda fahimtoci da sahabbai su kada shekaru na manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi ya ce wa hayru quruni karni su madadi ne runahu su madadi ne binu sai mu fara gabatar da fahimta ta sahabbai in mun haɗa da hujja ta sahabbai mu koma mu gabatar da fahimta ta tabi'ai in mun haɗa da hujja ta tabi'ai mu koma mu gabatar da fahimta ta arba'a tabi'ina saboda wannan dukkanin suwa da shekaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kana biya. khairul quruni qarni su masa dai ne nuna su masa dai ne nuna don haka ga fahimta kowa ana ajewa a dokin fahimta ta sahabbai fahimta kowa ana ajiye a dokin fahimta ta sahabbai fahimta kowa ana ajiye a dokin fahimta ta tabi'ai da arba'i tabi'ina an kiyaye wannan to kwantuhu baya gare su a cikin sharrul quruni ba cikin khairul quruni ba duk wanda bai cikin hayar kunci a cikin shirin kunci in ka yi kokari kwarai ka yi kokari kwarai ka zama kwarai sai ka yi kokari amma zuciya ba ta fi kokari ba haka Allah ya turfa su zama cikin hayar gururi din don haka suna ciki ne ba ta su fi kokari ba ko kwanci sun kai sun kai na kwana su a cikin hayar gururi kai ko kana cikin sharar gururi saboda ni abinda mazo Allah ce la ya ci zaman illa wa mar'adahu sharrun minhu ba wani zamani wanda ka zakuwa in ba zamanin da abba ya gare shi bayan ya zama mugun zamani an gane wannan ko ashe masu Allah ya zamani guda uku zuwa jahiliya an gane duk wanda kaso ba ka zama cikin su kana cikin sharru zamani kana cikin sharru kuruni in ka kyauta ta ka zanna kwarai in ba kyauta ta baka zamu to ne ka sa mutum shi zanna kwarai zama da na kwarai ba an gane watan zama da mayagun mutane shi na kawo su kuntanni da ayari so da ashirari zama da mayagun mutane to jibu su zan da a hayari shi na wajen da mugun zato ga wanda kasance za a mutane na a shaidu wanda ka gani tare da farai to bai suka ga wanda na farai ko bai mugun zato gare su a shirke na rashin da zato ga na farai ne haka washi sama da maya an ce ko har da kuro ne karni su mada zai ne nuna hun su mada zai ne nuna hun su mada zai ne nuna hun alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah haifa wa mu'minatan ajza'u mudabbiratan لا يشتكى كسر منها ولا طول تجر الأوائل التي زلمك لتسمى كأنها منحد الإله معلول سجد بسبب سجد سجد سجد بسبب من ماء محلية سالم بأبدها الهواء مشلول وبكرة سجد سجيوة inna rasul la sayyidul mustaqabul muhannadun min suyutin hindi mazlulu sai mazu Allah shi da ne suyutin lai yace laqad aqumu aman law yaqumu bihi ara wa asmahu ma law ismuhu tidu la zalla yarqudu illa an yakuna lahu من الرسول إن الله تمويل إن الرسول لسيف يتباع به محمد من سلوك الهند مسلول سيما الله تشيبا من سلوك الله yace da kan abu mu'amma saboda shi a baka amma sahabbai ba su dariya ba su nishadi sai ce da kan abu mu'amma yace wallahi na tsaya ga wuri don ya kuma biki filin da kiwa ta tsaya wurin ta. da zalla ya gudu wallahi da zai yi shiga fitan jiki saboda ara ina gani sama asma'u ina sauraren malo ya saboda kero da abin da giwa ta ji shi wurin wallahi ba za ka ta fitan jiki shi na ganin sahabbai gwano mai da ba mai fata saboda shi da shi da muni na kashi an yi wannan ko to da yayi yayi yayi sai sai ta kwalota sai ce inna rasula yace hakika manzo la sai kurtako bi na yuta da bihi wanda kowa ka neman hakki ne kina haskakawa takobi na mai haskakawa sai ce mu ke kira hindu sai manzo Allah ce la min da zahiri sai ce ya muhammadu min su da hindi wasu takobi na kira hindu min da hindi sai ce la min da zahiri ba ne na Allah wannan ba da kwabe shi ba ta gobe Allah za ta musu to mazo Allah na da ke da mayaki sai ke da yi ne sai zuwa mishi sai kasance ana ce ma wannan waka alfurda an kiyaye da wannan ko ana ce ma wannan waka alfurda lokacin nan ta ambaye musulunta ba Adiba su kawo wanda manzo Allah ya kai Adiba wa kana shi ne wanda ya kasance ka ji bai musulunta ba an kiyaye da wannan ƙarshen waka ta sai shi ashiru Allah ila ila da ba shi da nan kuma da da za a sai a nuna idan yin kawo shi tashi shi shi sai da ita sahabbai kuma na shi ne ya shi. ya sha mutunta sai yi wasu sahabi ce ya rasu Allah sai sahabi sai manzo Allah ce mun sahabi wani ya rabu da kashi ne ce wani ce ce ni eh, ka abu ya shigo ina da shi da waka ka taso ka sa ko ni ka sare shi sai ka sare shi sai ce ya manzo Allah ya ce ya manzo Allah kai ne ishara ba da ka da kyauta ne kadan sai manzo Allah sai manzo Allah ya ce la annabi la yau ai manzo Allah da yake wannan fice shi a cikin yaudara har yadda ayu da ta manzo Allah ce ai manzo Allah kan bai yaudara zai kyauci to wannan hakuri ba matsayin kafiri ke yayin manzo Allah ku yi da samun tun da ajin mashi mutunta to wannan zai da nashi hanyar shi nan ma shi a daga wani shi a daga a ɗari wani umayya na kiyaye da wannan to wannan ma matsayin waka kenan wanda wani kafi yawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah da ita sannan dukkanin ya sahabbai na manzo Allah sun yi bi manzo sallallahu alaihi wasallam waki waki da daban daban daban daban daban daban musamman ma mai bayani cewa shi da hasanun misali shi da wannan ta abu maliki shi da Abdullahi ibn Rawaha ko abdullahi bin rawaha shi na yi waka cikin masallaci maka bayan ce maka ya shi ko shi kaba shi na shi na ganin manzo Allah shi na waka shi na ce masa haf shi na ce maka abin rai hannu wannan kufari an sabili da hannu bin rahama da hannu bin rahama an bake ni yace mujahid ya kafa da mujahid manzo Allah shi wuce hannu wannan kufari an sabili yace ya kafa ku mujahid manzo Allah shi wuce manzo Allah na gaba wannan na gaba Ka abu maliki shi na wannan abdullahi da rawa shi na gaba wanzu allah na nabi shi na wanzu allah zaki Ki na hannu wani kufari an wake ne ya hannu da jirin hama an wake ne muna fitar da wani gada wurin zamanta fitar da wani gada wurin zamanta to shi ke sai dai sai dai wannan wurin a tsarin da za a wani ya ce ya abdullahi da rawa amma ma rasulullahi ibn lahi halal ko shira da kuka manzo Allah cikin ɗaki da girma aka waka sai Allah ce bar shi bar shi shi kai ai wannan waka da shi kai ta yi shiga ce ta kadai a kan tudu a kan a a abin nan a kan jiya an kiyaye da wannan ko to wannan makarar da shi ne kenan matsayin waka kenan ba ta ta ita kuma manzo Allah da wasanta ba sannan bayi sun zo suna manzo Allah waka bazu da jari lokacin da manzo Allah ya shigo maka da aka lokacin da manzo Allah ya shigo muhammadu da jari ya habbasa muhammadu bin jari ya mara da wannan wannan mutum ya zo shi ne muhammadu bin jari shi ne da kawo da mutaka sai manzo Allah ya ce a shi da lahi ne da hukumar ina da rantsuwa da Allah ina son ba ji ba shi da tayi na yi da Usman Gori a na Najma Dubai za a ga wannan shi na kiyaye wannan sannan ma ruwa tarihi sun sa wannan waka sannan shi na aka wa Allah albaru alai da ta ne to dai wajen shukuru alai da marhaban ya haida dai jita sharafin da madina jita da kabla bukari an kiyaye da wannan to da an kai gaba gare shi kenan sannan an yi baya gare shi wasu samu zanci a kai da irin kuzari da zai zaɓa hannu ya kasance ya wa manzo Allah ka ya yi waka ya yi wa ya yi wa manzo sallallahu da wasallam saboda du'a so ka bata ya an kace kun haɓa nabi wajen waka ya an ka hidda magabatan nan babu wanda ke matsayin ne babu wanda ya wuce kuma shi da baya baya kwarai to akwai waka da ya yi cika cewa amma da ikon diki ka amsa biyu amma da ikon diki ka amsa biyu ka ma ku fi da da tunu ba wani ku duk mila dunuba wa diku dubbitu anna mada'ihi min mustafa kafaratu li wala hadisu ya ce shi ne ko kana ne kamar Allah ko diki na ne kai don za ka fi da tunu ba wani ku ba don ko da ba gafar da ya huka na mai yabo ba don ka an hagafar da ya huka na mai yabo kenan da cewa shi yace hukuntu an ga ne an yi mala'ihi bi mustafa ya bar da rika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafaratu li ya zan kafara ga rubaina wal hadith sahihu kuma hadisi ingantacce ne abin da ke ne samu mana ko da ba a ci ta abin da samu mana mai kenan ko yanzu in kai mulki a kawo dama manzo Allah ya kawo dama ba ka wani eh, ko ko shi abu an gane wannan ku don haka ga masu yabo manzo Allah suna nan suna yi ko a samun lada ke musamman abin ya ce da mai wace wa a kisa ya karka bata da waƙar mutane ibe ge ka huta wani ki da ke shi ka samu bukata ke Usman da ke kudin ne ina masu ke son da shi Usman to ga abin da ce da mai wace wa a kisa ya karka bata lokacin ka ga waƙar mutane ibe ge ka huta ba ɗi yi ya shiga samu bukata bayan ya kare wanda cikin da tumbai ne ya ce zama kuma waka ana iya yin da kiɗi in kai ba ka da kiɗi tana yi ka babu komi ka yi ganganka in kai ganga a samu ku kana kana yi ganganka babu komi ko kai masoyinka babu komi ya ce balle wanda suka rike ta sana'a in ba da zango su ba kuwa ba a da kuwa su da kuwa a sana'a ba ita mai masu babu komi balle ba su da bandini saboda bandini ga wasu mamman Allah sallallahu alaihi wasallam a kira shi ga musulmi ba masu haka ala na hankali na hankali wani gaban tijjani da madini suka yi ta masu ɗan alfadu ala da madini suka yi ga wata manzo Allah kai mai ce ko bai musanya ba yi haka gama wasu masu yabon manzo Allah ko ta yi ana yabon manzo Allah kuma mana ciki